This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka ma sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan Washington DC yake muku magana akan mita 16 da mita 25 da kuma mita 60. A can jamhuriyar Nijar ana iya jima a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. A kan intanet a buɗe voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da hantsi. Har yanzu dai ni na Bello Habib Galadanci tare da Salihu Garba muke fata kuna lafiya. Kamar yadda muka muku alkawari a shirinmu na Asuba akwai karashin labari na musamman game da sace ɗaliban Chibok watanni shida kenan. Na farko meye ne shi kwamiti na me ma'anan shi? Kwamiti na neman me? Kwamiti nan da aka sa wanda aka sa aka da a Abuja da aka sa members na mutanen da suke zama a Abuja meye ne za su zo da sabbiza forest din ne su nemi 'yan matan ko kuma za su bi gida-gida su samu iyayen matan ne. To a kasance tare da mu kuma za a shanar labari sannan akwai sharhin jaridan kasar Ghana da mara inda kuke aiko mana ta wayar tarho amma bari fara cikakkun labaran duniya. To jama'a salama ga labarin. ana gwabza kazamin fada a birnin bengazi mai tashar jiragen ruwa da ke gabashin kasar libya fadan ya yi sanadiyar mutura kalla mutane goma sha uku kwana ɗaya bayan wani tsohon janaral da a da ya goyi bayan sojojin libya ya sha alwashin sake cafke garin daga mayakan sakan islama ranar laraban nan mazauna garin bengazin dauke da makamai da suke goyon bayan janaral khalifa haftar sun kara da masu hada kai da mayakan islama a wata sabuwa kuma kungiyar ansar al-shari'a ta kai hari akan wata bataliyan sojojin libya a gefen da har yanzu yana hannun gwamnati daga bisani kuma jiragen yakin janar haftar sun mayar da martani akan mayakan islama watan mayu nan janaral haftar ya yi ikirarin yakar kungiyar islama amma har yanzu haƙarsa ba ta cimma ruwa ba sojojin gwamnatin sun yi asarar wurare da dama har mayakan islama ma suna kai hari kan tashar jiragen ruwa da nufin kwashe ta daga hannun gwamnati gwamnatin amurka ta ɗora wa ƙungiyar ansar al-shari'a alhakin harin da aka kai a kan karamin ofishin jakadancinta da ke bengazi a shekarar 2012 wanda ya sanadiyar mutuwar jakadanta da wasu uku. To mai sun tarwatsa wata kunci wasu motoci guda biyu a Mogadishu babban birnin Somalia inda suka kashe akalla mutane guda bakwai waɗanda suka hada da wani jami'in leƙen asiri. 'yan gani kashiri na kungiyar al sun dauki alhakin kai wannan hari jiya laraba bam na farko ya fashe ne inda aka makala shi a jikin motar shi wannan jami'i na leƙen asiri din bam na biyu kuma ya tarwatse ne a unguwar hamar wani cikin birnin mogadishu inda ya hallaka mutane biyar kana jikkata wasu guda takwas hakimin unguwar abdulkadir muhammad abdulkadir ya shaida murya amurka cewa motar da ke dauke da bam din an aje ta ne kusa da wani gidan cin abinci ko da yake a kwanakin baya dai dakarun tarayyar kasashen afirka suka fatattaki alshabab din daga wuraren da suke kama da su amma kungiyar ta ci gaba da kai har-har da bindigogi da mabamamai a cikin birnin na mogadishu kungiyar ta kashe 'yan majalisar kasar da dama Shugaban Amurka Barack Obama ya ce yaduwar cutar Ebola kasar za ta yi wuya idan an ɗauki duk matakan da suka kamata. sabili da cutar mr obama ya kira taron gaggawa na majalisar zartaswa a jawabinsa ya buƙaci kafa ƙungiyar ma'aikatan kiwon lafiya na tarayya wadda za ta dinga kai ɗauki cikin gaggawa zuwa asibitin da aka gano cutar domin a tabbatar an ɗauki matakan da suka dace ya jaddada buƙatar a ƙasashen duniya su tashi haikan akan cutar ebola wannan ya hada da kai taimako wa kasashen nan uku da annobar ta fi addaba wato gini saliyo da liberia mai Obama ya ce kai taimako yammacin Afirka ba sadaka ba ne, amma saka jari a aikin kiwon lafiyar ƙasar Amurka domin ya lura cewa idan ba a dakile cutar a can ba, to za ta zama ruwan dare gama gari a duniya. To a ƙarshenta shaidu kwatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce jiragen yakinta suna kai hare-hare kan wasu wurare na mayakan ISIS a garin Kobani da ke kan iyaka a Syria domin taimakawa kwardawa da ke kokarin kare wannan gari. To sai dai ta yi gargaɗin cewa duk da harin garin fana iya faɗawa hannun waɗannan 'yan sa-kai na ISIL. General John Allen na Amurka yayin da yake jawabi jiya Laraba ya ce manufar har-haren shine a baiwa kwardawa da ke kare garin lokacin kimtsawa domin shirin yaƙi da waɗannan ISIS gadan-gadan. masu yin nazari akan lamuran yau da kullum sun ba da gaskiya akan cewa hare-haren fasin halaka mayakan da dama tun jiya dai laraba kungiyar kare hakkin bil'adama da ke sa ido a siriya mai cibiya a birtaniya ta ce kurdawa sun sake cafke wasu sansanonin guda biyu daga hannun isil bugu da ƙari sun kakkaɓe mayakan is ɗin daga wasu tituna masu mahimmanci to sai dai har yanzu isis na rike da kusan rabin wannan gari ranar talata zuwa safiyar laraba amurka ta ce ta ka harhara guda goma sha takwas kusa da garin kobani wanda ya ruguza gidaje guda goma sha shida da mayakan isis suke ciki cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc Tuma da a shirinmu na asuba mun fara kawo muku labari na musamman da ke tunawa da cikar watanni shida na sace yara mata 'yan makaranta a jihar Borno. Ga ƙarshe wannan labari na musamman wanda ya sa duniya ta kaɗu saboda sace ɗalibai mata sama da 200 daga makarantarsa ta sakandare da ke Chibok. Me yasa ba su shirya jami'an tsaro da za su kasance su tsare wa'annan makarantun. Muna tafiya muna shi aka yi mana ruwa ruwa ruwa jeji nan ba a gani. Abin da ya same mu nan ya shafe duk mutumin kasar nan. Lamarin da ya jawo jawabai. Akwai wa'yansu fa da muka san inda suke amma ya ɗauki shekaru biyar kafin a je an samu su. Bakin ciki. Lokacin da wani abu ya faru ba a bi sau bane. Kuka. Da zanga-zanga duk faɗin duniya. Ku biyo mu ku ji labarin sace ɗaliban Chibok a takaice. A kashi na ɗaya a labarin sace ɗaliban Chibok a takaice, kun ji labarin da aka sace waɗannan yara? Da yadda iyayensu suka kokarin ceto su a hannun 'yan bindiga. Da irin takaicin da iyaye mata suka nuna. Da kuma labarai da aka samu na cewa 'yan bindigan suna ɗaura aure da su. A wajen aka zo aka yi aure aure da wayansunsu. Ta kashi na biyu mun ci gaba inda uwar gidan gwamnan jihar Borno na na Shatima ta ji labarin batun ɗaura auren nan har ya sa mata kira wani taron gaggawa. Hajjana na kashi Shatima ta ce ‘yan uwana mata na kira wannan taron gaggawan ne don sace ‘ya'yanmu da wasu ‘yan bindiga suka yi. Duk dai a wani rana ta 28 ne iyayen yaran suka shaida wa murya Amurka cewa fa ‘yan bindigan na shirin tafiya da waɗannan yara. Wajen gefe marginan da su kai sanan ne aka je. Aka kai su ko kuma aka je neman su? Akwai aka kai su ne eh muna da masana gare inda aka kai su yayin ɗaliban Chibok sun ci gaba da bayyana wa murya Amurka cewa 'yan bindigan na ci gaba da yawo da waɗannan yara a cikin jihar Borno. Ba mu ci komai daga wajen jama'ai ba sai dai rumaki da muke ji cewa an yi wajen uh, kukawa da su, an yi wajen mangono, an yi wajen marke haka muke ji. An ce wai suna ko dajin sambisa ne amma kuma gashin abin da kake gama yanzu kamar ya yi saɓani da haka. Kai kuwa mu ma da farko an gaya mana suna zambe za a yi har iyaye suka je can amma yanzu a cikin kwana biyu da gwamnati ba su motsa ba ba komai ba mutane suna ta rade rabin cewa an yi gaba da su an yi menene da su haka nan da cikin juna haka. ran talatin ga wata mata da maza dubu biyar suka yi zanga-zanga a gaban majalisar tarayya da ke birnin abuja suna neman gwamnati ta ɗauki matakin ceto waɗannan ɗalibai na chibok yayanmu suna cikin jeji kamar dabbobi ba mu san abin da ke faru da su ba suna samun abinci su ci ka tuna fa an kwashe su da dare da zani guda a jikinsu suna kwanciya a ina inda majalisa ita kuma ta ce ta kira shugaban sojoji domin ya zo bayyana me ake yi a samu waɗannan yara. Sanata Zainab Hure 'yar majalisar dattawa ce. Ba mu ji daɗi ba ga baki ɗaya da abin da ya faru. Majalisar wakilai ta ce tana buƙatar shugaban rundunar sojoji ya gurfana a gabanta nan ba da jimawa ba. Ran ɗaya ga watan Mayu ne mata a birnin Kano da ke arewacin Najeriya su kuma suka yi zanga-zanga kan Chibok. Oh, inda suka tattaki har wajen gwamna Rabi'u Musa Kwankwaso domin ya gabatar da kokensu wajen shugaba Goodluck Jonathan. Saboda rashin sanin darajar dan Adam yau kwana goma sha shida ba a ba mu cikakken bayani akan inda suke ba. Yanzu ana gaya mana cewa yaran nan ba sa ƙasar nan amma fitar da su waje an yi musu aure ana haka ne? Kuma muna roƙon shugaban ƙasa idan ya samu wannan takarda ka duba wannan shawarwari ko koke na waɗannan bayan allah da suka rubuta ran biyu ga watan mayu ne ɗalibai a sudan waɗanda suka haɗa 'yan najeriya da 'yan sudan da kuma 'yan masar suka yi zanga-zanga suna kira a nemo waɗannan ɗalibai na chibok ne muka ɗan shirya abin da zai haka a makaranta 'yan najeriya haka da from egyptians na a dawo mana da mu. Ran uku ga watan Mai ne wasu daga cikin wakilan dattawan Amurka suka yi Allah wadai da sace waɗannan yara. Zuwa ran biyar ga watan Mayu, babu alama ko wani labari akan ceto ɗaliban Chibok. Ba iya aka je ba baka ga yarka ba ba zoliya ba ne. Amma ba wani ku labari da kuke samu na yaran. Ba wani labari shiru yanzu haka shiru. Wasu daga cikin ɗaliban da suka kubuta sun ba da labari. To ni kuma na riga na ba da raina da cewa ni fa gaskiya ba ran bi su ba. Ni akan da zan bi su in je in zama a cikin rayuwar da ba shi ba. wala mai fadi a neme ga wani a samu abinda na faɗa musu wayanda suna cikin motar na ce musu da cewa ai ba mutuwa biyu a gaskiya baran je a can ba wallahi in fadi mutu a nan akan da zan iso inda suke hakan nan kuma ni na kubce daga cikinsu ran biyar ga watan mayu matar shugaba goodluck jonathan patience jonathan ta dora wa gwamna shitima alhakin sace daliban chibok a karan farko shugaba goodluck jonathan ya fito ya amince cewa an sace waɗannan ɗalibai ran shida ga watan mayu inda ya faɗa a gidan talabijin cewa ya yi alkawari da abin da za a yi zai yi domin a ga an ceto su. A yammacin wannan rana ne kungiyar Boko Haram ta ɗauki alhakin sace ɗaliban Chibok. Wai na kama yarinya a makarantar Boko wai ya dame ka. Zuwa da ran shida daga watan Mayu, zanga-zangar Chibok ta yaɗu zuwa Lagos. Da birnin Abeokuta. Da ma Kalaba. duk dai a wannan rana ne majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa idan dai har 'yan bindiga suka sayar da mata kamar da suka alkawari to za ta neme su kuma ta tuhume su da laifukan yaƙi ko shekaru nawa za a yi. ran bakwai ga watan mai ne fadar shugaban kasar amurka ta white house ta fito ta bayyana matsayin shugaba obama dangane da sace waɗannan ɗalibai na mata. the president has been briefed several times and his national security team. Ya ce an shayi wa shugaba Obama bayanin aukuwar wannan al'amari kuma masu lura da matakan tsaron cikin gida na shugaban suna ta nazarin wannan al'amari kud da kud. Duka wani rana ne Prime Minister China Li Qingyang ya gana da shugaba Goodluck Jonathan ana dab da fara taron tattalin arzikin duniya a Abuja inda ya alkawarin taimakawa Najeriya da duk abin da China za ta iya yi domin nemo waɗannan yara. yayin da ake kammala taron tattalin arzikin duniya a birnin tarayyar Najeriya Abuja. Kasashe kamar Amurka da Faransa har ma da Isra'ila suka yi alkawarin ba da agaji wajen samun waɗannan yara. Ana wata ga wata ran tara ga watan Mayu, ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Amnesty International ta ce shaidu da ta tattara sun bayyana cewa dakarun tsaron Najeriya wato sojoji sun san cewa fa 'yan bindiga sun doshi garin Chibok ran 14 ga watan Afrilu domin sace waɗannan ɗalibai amma suka ki ɗaukan mataki na rigakafi duk da gargaɗin da aka yi musu. a daidai wannan lokaci dai zanga-zangar chibok ta yada a manyan biranen kasashen duniya kamar amurka da birtaniya da faransa da australia har ma da afghanistan a wannan rana na tara ga wata ne ganin yadda batun chibok ya mamaye duk kafofin yada labaran duniya shugaba goodluck jonathan ya kafa kwamitin tattara bayanai domin nemo waɗannan yara na farko menene shi kwamitin na shi kwamiti na neman me kwamitin nan da aka sa wanda aka sa aka yi a abuja da aka sa members na mutanen da suke zama a abuja me ne za su zo daga sabbiza forest din ne su nemi yan matan ko kuma za su bi gida gida su samu iyayen matan ne ko za su zo su zanna a cikin masu kai da su ci ne ko ko ni ban gane kwamiti mutumin da ya kira kanshi shugaban boko haram abubakar sheku ya fitar da wani bidiyo da ke dauke da yara mata da yawa inda wasu daga cikin iyayen ɗaliban Chibok suka gano 'ya'yansa a ciki. ran sha uku ga watan mayu sha bakwai ga watan mayu ranar da ake sa ran shugaba goodluck zai ziyarci garin chibok sai dai ya fasa ya nufi kasar faransa domin ganawa da shugaban faransa hollande if the president goes to chibok today does not solve any problem maybe psychological problem of uh, uh media relevance. A ranar da aka yi uh, bama-bamai a Yanyan ta Abuja, a ranar nan ma wan safa ke yana kano har da 'yan raye-raye da aka nuno shi a talabijin wannan ya ƙara nuna ko oho da shi da masu bashi shawara ke yi. A wani alamari mai ban tausayi, ɗaya daga cikin yayan ɗaliban Chibok ran 21 ga watan Mayu ya samu bugun zuciya har ma ya rasu. ko yanzu ba muna tunani cewa ko mu tara kanmu mu je mu zauna mu gwamnati dukkan mu gaba da mu bar gidajen mu ma. Kamar shi wannan bawan Allah da Allah ya karɓi ransa shi wannan mahaifin yana da 'ya'ya guda biyu a cikin yaran da 'yan kungiyar boko haram suka ce sun sace a taimakon da amurka da sauran kasashen duniya suka alkawarin baiwa najeriya ran 23 ga watan mayu na jiragen amurka marasa matuka a ciki suka fara neman ɗaliban cibak a sararin samaniyar jihar borno 27 ga watan mayu babban hafsin sojin najeriya Air Marshal Alex Bade ya bayyana cewa sun san inda ɗaliban Chibok suke amma ba su bayyana ba. biyu bayan haramta zanga-zangar Chibok da rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi a Abuja da kuma kalubalantar hakan a kotu. Masu zaman darshin 'yan Bring Back Our Girls sun ci gaba da zanga-zangar lamana a Abuja domin matsa gwamnati ta ceto ɗaliban Chibok. Ba za mu daina wannan fitowa ba sai da muka ji an ce albishir yaran nan sun fito. Ran 19 ga watan Yuni ne gwamnatin Amurka ta fara nuna kusawarta da shugaba Jonathan game da aikin neman waɗannan ɗalibai na Chibok. Today we're asking Mr. Goodluck Jonathan to use the powers that he has. Yau muna kira ga shugaba Jonathan akan ya yi amfani da ƙarfin mulkin da yake da shi ya aika jami'a zuwa wannan katon dajin domin a nemo waɗannan ɗalibai. It's just a matter of will by the government of Nigeria. And we're depending on Mr. Jonathan and we're calling him out today. to say, Mr. Good Luck, Jonathan, how would you feel if these... Sa kanta kawai za ta yi ita gwamnatin Najeriya, kuma mun ɗora wa Mr. Jonathan nauyin nemo waɗannan yara, kuma muna nuna shi duniya ta kalle shi inda muke tambayar shi. Mr. Jonathan, yaya za ka ji idan 'ya'yanka ne aka sace? ran 11 ga watan yuli gwamnatin amurka ta fara nunawa a kaikace cewa fa gwamnatin najeriya ba ta ba da irin haɗin kan take bukata domin a cido da nan ɗalibai na chibok muna yin duk abin da za mu iya amma a tunani na akwai matukar muhimmanci in gaya muku cewa ko gwamnatinmu za ta fuskanci kalubale sosai ita kadai in ta ce za ta ceto waɗannan ɗalibai sama da ɗari biyu. kuma gwamnatin najeriya ta haɗa kai da mu domin gani an ceto waɗannan yara duk da wannan rana gwamnatin najeriya bata ba da wani bayani ba ta mai game da neman waɗannan yara kamar yadda sojojin najeriya suke daidai inda dai aka sa samanin suna wurin suna wurin su guda ɗaya biyu uku a san yawan su dai ba wanda ya yi domin ba wanda ya je wurin ya zauna da su. Sha hudu ga watan Yuli ne 'yar asarin Pakistan wadda Taliban suka harba kuma mai rajin ilimin mata Malala Yusuf Zai. ta gana da ɗaliban Chibok waɗanda suka kubuta a birnin tarayya Abuja. Malala ta gana da shugaba Goodluck Jonathan inda ta yi mishi kashedi mai kwari. Ko da yake an yi wannan alkawarin ba zan dakatar da kamfe ko gwagwarmayar da nake yi ba har ma zan fara kirga kwanaki da duba ranar da 'yan matan nan za su dawo gida. A karo na farko bayan kwanaki 100 da sace su, shugaba Goodluck Jonathan ya gana da iyayen ɗaliban Chibok ran 22 ga watan Yuni. Ko ya ba su alkawari na cewar ana yin ɗaukar matakan da suka kamata na kubutar da yaran nan ba ta da an yi amfani da karfin da zai sa a yi hasarar kowace rayuwa daga cikin 'yan matan nan ba. yanzu da gungunan siyasa suka fara kadawa a Najeriya iyaye kusan bakwai ne suka rasa rayukansu saboda rashin 'ya'yansu wasu kuma ma sun hakura da waɗannan yara mata to ko dai su ake aminta da ɗaliban Chibok ne. Me yasa su shugabannin wa'innan jihohi za su sake kira wa'in makaranta? za ta bar nan ofishin akan hanyar ta da zuwa Abuja kuma. ba shi ba wala mai fadi a neme ga wani a samu musu wayanda suna cikin mu da muke ji cewa an yi wajen malala malalla bari mu je wajen Baba Yakubu makiyar a birnin Accra wanda zai kama na sharhin jaridan Ghana. yau fara shirin jaridan da jaridar daily graphic wacce ta rawaito wani labari da ya tsorata al'umman ghana cewa likitoci a asibitin kungiyar amadiya da ke a aguna suwedro a cikin jihar tsakiyar ghana sun tsare wani dan asalin kasar gini da ake mai zaton yana dauke da kwayar cutar ebola jaridar ta ce a fadar babban likitan asibitin mr musa donko an keɓe shi wannan dan kasar gini ne tsawon kwanaki goma sha bakwai mr donko ya ce a lokacin da wannan mara lafiya ya zo asibitin suka gano dan kasar gini ne kuma ya je kasar nasa da ake fama da cutar ebola a ba daɗewa ba sai asibitin ya shaida wa hukumar kiwon lafiya ta gundumar yankin to nan ne fa babban darekta na kiwon lafiya a wannan gunduma ya ba da umarni a tsare shi har tsawon kwanaki 21 jaridar telegraphic ta kuma bugo cewa wata karamar kotun birnin accra ta tsare shugaban hukumar ma'aikatan bautawa a ƙasa alhaji muhammad imoro a wakafi sakamakon tuhuma da ake masa na sace kuɗin ƙasa da ya kai miliyan 86,900 jaridar ta ce wakiliyarta da ta halarci kotun mabel aku banese ta ce alhaji emoro ya musunta caji ɗaya a cikin caje-caje da aka bai cewar bai yadda da yin sata ba amma duk da haka kuwa kotun ta ce ya sake bayyana a gabanta ranar 27 ga wannan watan oktoba jarida ta ci gaba da cewa a cikin wannan lokaci ne hukumar binciken laifuka ta ƙasa ta gudanar da wani bincike a nan hukumar ma'aikatar bautar ƙasa inda aka gano sunayen goge wanda ake amfani da su ana karɓan albashi da yawansu ya kai dubu ishirin da biyu da ɗari shida da goma sha biyu wanda ya janyo wa ƙasar nan hasarar kuɗi da ya kai miliyan bakwai da dubu dubu ɗari tara a cikin watan yuli kaɗai ita kuwa jaridar daliga ta rawaito hulici ne da tsohon shugaba joe ejikun kufuwa ya yi cewa ba zai kada kuri'a ba a zaben fidda dan takara da jam'iyyarsa za ta yi a ranar asabar jaridar daliga ta ce a fadar tsohon shugaba kufuwa wanda ya bar kasar nan don halartar taron hukumar abinci da noma ta kasa da kasa a birnin rome ya ce jefawa ɗayan mutum uku da suka shiga takarar fidda gwani da suka hada da nana akufa ado alan ciramati da francis adainimo zai sa ya karkata kuma ya hana shi ci gaba da zama dattijo a cikin cikin jam'iyyar tasu alhali kuwa wannan takara ce ta cikin dangi ɗaya sai kuma jaridar ganyen Chronicle wacce ta rawaito hulicin mukaddashin daraktan harkokin kuɗi a hukumar lamuni ta ƙasa da ƙasa Sanjeev Gupta ya lissafa adadin bashi da ke tattare da tattalin arzikin ƙasar Ghana inda yake cewa ya kai kashi 71 jaridar da Chronicle ta ce Sanjeev ya ce alƙaluma da gwamnati ta fitar na adadin bashin tana cewa bai kai 71 ba sai dai kashi biyar ne jaridar ta ci gaba da cewa ya ce bayan sun gudanar da bincike sun gano wasu kurakurai da aka yi wanda har yau za su iya cewa a bar wannan alƙaluma zuwa kashi saba'in jaridar The chronicle ta ce wannan fashin bakin da ya bayyana a lokacin da rukunin masana tattalin arzikin kasar ghana da kuma rukunin hukumar imf suke tattaunawa akan taimako da imf din za ta yi wa tattalin arzikin kasar ghana sanjeev gupta ya ce akwai wasu alkaluma daga hukumar kuɗi da tattalin arziki da wasu alkaluma da rahoto da hukumar lissafi da biyan ma'aikatan gwamnati ta fitar a shekarar 2013 kai har ma da wasu lissafi daga bankin tsakiya wanda dukkaninsu da su saba ma junansu wanda har yau ba za a iya tabbatar da gaske wannan lamari ba kuma har yau ba su gano hanyar da gwamnati take lissafin nata ba da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya kuma mai sashen hausa na murya america accra ghana a gaida baba ya kuma muke da kar amanta ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a washington dc yanzu agogon mu karfe 3 da mintuna 23 na dare ga wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta wayar ho Assalamu alaikum gidan rediyon murai Amurka mai wannan magana ni ne Haladu ɗan Niger daga nan Delta State sunan garin Delta State Najeriya sunan garin mu Jikin jikin Jasawa to zai yi kira da shugabannin kasar manyan manyan sai mu tsakanin shugaban kasa da shi da shugabannin 'yan adawa su mu da Allah da anal abin da muke so su haɗa ka su yi muna shi muna mulkin kasa ba yawan zarge-zarge ko hai ko shi zargin za a mai kaza za a mai kaza da Allah su a tsakanin su su eh, yi abin da mutane sun ka zaɓi abin da talaka sun su yi ba zarge zarge da ba mu hakan da Allah su haɗa su su yi muni su yi su haɗa kanun su shi ƙasa ba yawan zarge zarge ba na gode ta hajjima. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Kwamar Bishir Dauda Sabo unguwar Katsina babban magatakar da kungiyar murya talaka. Tuna so in yi ma 'yan bring back our girls gyara kuma da fatan kuna ansa gyara domin wanda zai ansa gyara to shi kan shi matsala ne gyaran farko guguwa mai ku ta samu karbuwa sosai to amma akwai matsala kama haka na farko ya kamata gwagwar mai ku ta faɗaɗa ma'ana me ta faɗaɗa ba mata ba mata ɗari biyu bane ba ku je ku bincika mana matan da aka sace a birnin sun yi ɗari biyu ba a ce wa'annan ɗari biyu ne kawai za a tsaya kansu na ɗaya kenan na biyu a kwanaki an tsinci wata wadda aka hada ciki ana tsammanin aka ce ba ciki take ba to ko ciki take ko ba ciki take ba ai dai mace ce kuma mutum ce saboda haka ba dole ba cikin wa'annan ɗari biyun da kuke magana a su sannan ana ta kashe kashe ya kamata ku ku taɓa wannan abu ba wai kawai wa'annan matan da aka sace kawai za ku takaita ba da fatan za ku faɗaɗa abin ku buɗa shi mai kun kutsa kan mata nan domin an sace mata da yawa kwanakin ba ma wani bayan lafiya ya tuya ce an sace masa yan mata kafin ma abinci aka zo aka yadda ko ba ku ce komai ba saboda haka in kuna son ku samu karɓuwa ga kowa da kowa ya kamata ku buɗe wannan abin ba wai mata ɗari biyu shi ɗari biyu dubunni ake magana yanzu so da fatan kun ji magana na gode mai magana kuma da bishir dauda sabon unguwa katsina. sashen hausa na murya amurka a washington dc. idan ba musanci wanka ko shan ruwan gishiri baya maganin cutar ebola abin yi kawai shine kada ka yi mu'amala da wanda ya nuna alamar cutar da ya haɗa da zazzabi mai tsanani ko jan ido ko amai ko kuma ciwon ciki ka wanke hannunka da sabulu akai-akai musamman ƙarƙashin farcinka idan kuma babu sabulu sai ka rika amfani da ruwan wanke hannu. Ka yi amfani da safar hannu wato glove lokacin da kake kula da waɗanda ke ɗauke da cutar. Ka dafa nama sosai ka kuma guji cin naman daji. Ka sa rigar kariya da safar hannu duk lokacin da kake taɓa dabbobi. Kada ka taɓa wanda ya mutu da cutar Ebola. ‘Yan kunne ya ji, gangan jiki ya tsira. Sako daga cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa da ƙasa. To, Madala, bari mu je takaitattun labaran duniya. ana gwabza kazamin fada a birnin bengazi mai tashar jiragen ruwa da ke gabashin ƙasar Libya. Fadan ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane goma sha uku kwana ɗaya bayan wani tsohon janara da ada ya goyi bayan sojojin Libya ya sha albashin sake cafke garin daga mayakan Islama. Bambamai sun tarwatse a tarwatsa motoci biyu a Mogadishu babban birnin Somalia inda suka kashe akalla mutane bakwai da suka hada da wani jami'in leƙen asiri na ƙasar 'yan gani kashe ne na ƙungiyar al sun ɗauki alhakin kai harin jiya laraba shugaban amurka barack obama ya ce Yaɗuwar cutar ebola a ƙasar za ta yi wuya idan an ɗauki duk matakan da suka kamata sabili da cutar Miss Obama ya kira taron gaggawa na Majalisar Zartarwa. A jawabinsa ya buƙaci kafa ƙungiyar ma'aikatan kiwon lafiya na tarayya wadda za ta dinga kai ɗoki cikin gaggawa zuwa asibiti da aka gano cutar a domin a tabbatar da an ɗauki matakan da suka dace. Headquarter tsaron Amurka ta Pentagon ta ce jiragen yakinta suna kai hari kan wuraren mayakan isis a garin kobani da ke kan iyaka da syria domin taimakawa kudurawa da ke kare garin to sai dai ta yi gargaɗin cewa duk da harin garin na iya faɗawa hannun a 'yan ta'addan general john allen na amurka yayin da yake jawabi jiya laraba ya ce manufar hararen shine a baiwa kudawa da ke kare birnin a birnin lokacin kimtsa shirin yaƙi gadan-gadan. To a gaishe ka saluhu masu magana suka ce ƙarshen tuka tiki tak domin kuwa a nan shirin namu yanzu ke karewa sai kuma cin misalin karfe hudu agogon Najeriya da jamhuriyar Nijar za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin saluhu Garba da ya kama da labarin duniya da kuma Diodane Chubahiro wanda ya haɗa sauti ya ba da umarni da kuma injiniyan Jim Hammond ni bello habib galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc nake cewa allah ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci assalamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.